بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ashirin da ɗaya ga watan jumada a saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani a wannan masallaci na ahalul baiti da sahabbai da ke wannan layi na hausa a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna wanda wannan shine majalisi na ainihin wato shida kafin mu shiga majalisi na shida wajen bayani ka'in da na'in akwai ɗaya daga cikin bayan allah wato malallawan mai doki sadaukin sakwato wanda wanda suka bibi ziyarar da muka je sakwato za su ga akwai wata dacciyar cikin bayan Allah da muka je muka duba ta asibiti tana kwance ba ta da lafiya wanda mahaifiyarsa ce jiya kuma Allah subhanahu wata'ala ya mata ainihin wato rasuwa da haka wannan majalisi da kuma a madadin dukkan majalisoshinmu yana mika sako zuwa ga wato na ta'aziyya zuwa ga sadaukin sakkwato malam lawan mai doki da wannan dattijuwa Allah ya jikanta Allah kai mata rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato ta huta don tsake sunayensa abin da ta yi mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya ninninka mata shi na kurakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya fi mata sannan muna roƙon Allah abin da ya tabari na zuri'a a bayan ta Allah madaukakin sarki ya musu albarka mu kuma da tabari a bayan ta Allah madaukakin sarki kada ya fitine mu da haka Allah ya jikanta Allah kai mata rahama Allah ka sa ta huta inda ta tafi Allah ka tsaya ku inda ta bari a satin da ya wuce mun tsaya a aya ta shida ko ta bakwai za mu tashi aya ta takwas akan makallahu Allah ya ce wa minan nashi Allah ta'ala ya sake cewa minan nasi akwai daga cikin mutane man wanda yujadilu fillahi zai zo ya ta jayayya ta gaddama cikin al'amarin Allah da ghairi ilmin babu kowane irin ilimi wala hudan ba wata shiriya daga wajen wani annabi da ya da ita daga wajen Allah wala kitabin munir sannan ba wani littafi da yake haskaka masa kan wannan gaddamar da yake yi wannan ayar idan ba a manta ba irin ta ya gabata a baya da haka wa minan nasu din aljar wal majrur shine khabarun muqaddam man kasancewar sa al mawsul shine fi mahall raf'in mubtada'un mu'akhkhar jumla ta yujadil fi Allah bighairi ilmi bayan fi'ili da fa'ili da aljar wal majrur da mudafun da mudafun ilayhi jumla fi'iliya ita ce silatul mawsul la mahalla laha min al babban malami Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amali Abuja Ja'far at wanda aka fi sanin shi da al-Imam ko Imam al wanda ya rasu da 310 a littafin sa Jami'ul Bayan an ta'awil ayatul Qur'an yake faɗa yake ta ya kulu ta'ala zikirhu Allah yana faɗa yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yujadilu fillahi yace shine man yukhasimu fi tauhidillahi wanda za ku zo da shi ku yi ta gaddama da rikici kai kana ɗauke da sakon cewa a bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa shi kuma yana nanata maka yana cewa a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu Allah ɗaya Allah ɗaya bayan ku ya san cewa san da aka halicce ka shi allan ɗayan da yake ta maimaitawa ba shi kaɗai ya halicce ka ba wanda ya ba shi gudunmu shi yasa akwai wanda ya kalle shi ya ce masa zarni wa man khalaqatu wahida ka ƙyale ni da wanda ni ni kaɗai na halicce shi sanda zan halicce shi babu wanda ya bani gudunmu wa ifradihi bil uluhiyati ku zo kuna rikici da shi wajen ta Allah da cancantarsa da shi ya kamata a bautawa kuma anan nan ne din rigima da gaddamar da kake na ce tafi yawa shi yasa za ka ga in kana so ka fi kowa bakin jini cikin masu karantarwa to ka ɗauki babin aƙida ka ce shi za ka kare duk wanda ba son gaskiya yake ba ba zai so ka ba dan Allah ya ce wa idza wahada Allah wahdahu shi ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da zaran ka zo da ajandar cewa abauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa to za ka ga zuciyar waɗanda ba ta yi imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idan zukirar lazina min dunihi ilahu mustabshir da haka da ka hura lasifi kakaci yau ne muke da babban littafin nan na babban malami kitabun tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdullah wanda sai ce to matsiyaci Allah ya kawo ranar da zai zagi jama'a baka ma ce komai ha ai alal akal ya kamata ya bari tukun da kai karatun kafin ya ce ka zage mutane to da haka sai yake cewa bi ghairi ilmin minhu yuqa bima yukhasimu bihi ba wani ilimi da yake jayayya akan akan shi wala hudan yace ya qulu bi ghairi wa bi ghairi bayanan ma'ahu ba tare da wani bayani da ke tattare da shi ba lima ya qulu wala burhanin wala kitabin munir yace kulu wa bighairi kitabin min Allah ataqu li sihhati ma yaqulu babu wani dalili daga wajen Allah da ya zo masa yake wannan maganan wanda yake nuna ingancin abin da ke faɗa yace yaqulu akan ce yunir an hujjatihi wa inna ma yaqulu ma yaqulu min al-jahl dhannan minhu husban ba wani abu da yake haskaka masa kawai tsabaragin zunzurutun molanka ne kawai abul fida Isma'il bin Kasir bin Am al-Qurashi al-Basri thumma Dimashqi wannan shi ma ya rasu hijira 774 da yazo kan wannan ayar a cikin tafsirin sa tafsirul Qur'an al-Azim yace lamma zakara ta'ala halad dalali al-juhali yayin da Allah ya ambata halin batattu jahilai al-muqallidina wanda suke yin taqalidi a faɗansa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin ويتبع كل شيطان مريض ذكر في هذه الحال ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفار والبدع Allah sai ya ƙara ambatan wannan ayar halin waɗanda suke so kuma masu kira zuwa ga batan da shugabannin tafiyan da batattu da 'yan bida'a. Da haka za ka ga cewa menene dalilin da ya sa a ayar da muka karanto a baya ta uku sannan Allah ya sake maimaita bayanin a aya ta takwas aya baya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin ku sai ya ce wa a kullu shaytanin mari sannan ya ƙara zuwa a nan wajen ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin Mene menene dalilin da zai sa tsakanin waɗannan an a sake maimaita kusan usulubi daya shin zai yiwu Allah subhanahu wata'ala ya takarari abin da babu fa'ida a ciki a'a kalla wa alfu kalla ba zai yi ba da haka sai malamai suka ce idan aka lura da ayar baya da Allah ya ce bi ghairi ilmin sai ya ce wa yattabi kullu shaytanin mari yana bin kuma duk wani shaydan wanda yake kangararri sannan anan da ya ce bi ghairi ilmin sai ya ce wala hudan wala kitabin munir sai babban malami a cikin littafinsa na adwa ulbiyan fi idahil qur'an bil qur'an sai yace wannan ayan nazilatun fil atba'il jahala alladhina yujadiluna bighairi ilmi ittiba'an ru'asa'ihim min shayatin al-ins wal jinn ayat da muka karanto a baya tana magana ne cewa akwai wa'inda zaka same su in bata ka tasu su ne mabiya da haka shi yasa sai Allah ya ce wa yattabi'u kullu shaytanin marid wannan kuma ayar da ke gabanmu tana magana ne akan waɗanda suke jagoran tabbatar, kuma duk bata in ta taso sai ka samu akwai mabiya akwai wanda ake bi a cikinta to ta baya tana maganan mabiyan ne ta wannan kuma tana maganan wanda suke jagoran tabbatar ne shi yasa sai yake cewa hadhihi al-ayatu al-akhira Sa'id, asa'id du'ati ila ad-dalal al-masbu'ina fi dalika yace yana nuni akan haka ayar farko Allah ya ce wa tabi kullu shaytanin marid nan kuma yace wala hudan wala kitabin mubin kuma ka faɗa mun wace bata ce ba ta da in tana da shugaba sai kaga akwai wanda ake shugabanta a ciki duk batan da ka gani sai kaga akwai wanda yake shugaba ne akwai wanda ake shugabanta a ciki da haka ayar sai usulubin guda biyu sai ya haɗe sai zaman to duka ɓangarorin guda biyu yake magana da mai bi da wanda ake yi yanzu ku kalli wannan zindikin wannan mulhidin na kano da gwamnati ta ɗauki wannan matakin a kansa ai ka ga ranar su malam nasiru ke da shi ne aka tabbatar da cewa wannan mutumin musulmi ne da bai da ya rubuce gurin ba an an huta magana ai ba magana ba ce ta a tsaya ta wannan cece kusa da tuni ya bace gurin zuwa ɗaya zai mai wata shi ke ta gani kuma ya ji ya ɓoye cikin kogo yana ta ƙarya kullum sai zai yi wa mutanensa barazana ya ce ko da ibn taymiya ko da muhammad bin abdullah ko da bin zai iya zama makaryacin banza gashi mutane na kallo su mala alƙasim da mu aka je aka yi zama da kai kana cewa wai matsaloli sai dai a sake rubutuwa wai tsukunna a baka lokaci ka sake zuwa ka je kai nazari sannan ka da a zauna da kai wa ya faɗa ma ana haka a duniyar ilimi wa ya faɗa ma ana haka ko da malam mas'udu ya yi program a shafin sarki zaki abin da ya faɗa ke ya ce duk akan wannan abin mun ɗauka cewa maganan da yake faɗa ba wanda zai iya zama da shi da gaske to amma daga baya ta bayyana cewa ba haka ba ne ƙarya yake makarici to da haka bayan isha'in nan za mu samu lokaci wanda suke bibiye shafin mu za mu yi bayanin abin da ya shafe shi da kuma abin da ya shafi da'awa Wannan mun shekara takwas goma tuntuni muka yi magana a kan shi muka ce wannan mutumin ga matsayinsa to sai yanzu abubuwan suka zo suka yi ta bayyana wanda alhamdulillah saƙon da muke isarwa har ta mawaƙa sai da suka gane mutumin nan mufsidi ne makaryaci ne ya zo da sunan wai zai kara annabi amma shi yake faɗawa annabi baƙar magana da ya ga dama a gani tunda in ya ce raguwa ai a hadisai ya gani ya ja yake fassarawa haka magana kuma da ya ce idan ganduji isa aka harbe shi ya sani annabi muhammad ya aka harbe ita kuma wannan gidan uwarwa ya ganta ya karanta hadisi ko ko saboda annabi ya yi arha a gurinka ta yadda annabi ya kaskanta wa iyazan billahi ya dawo matsayinka shi yasa kake ganin in an kashe annabi kai aka kashe ko kai kai darajar ka ce ta ɗagu ta koma daidai da ta annabi shi yasa kake ganin idan an kashe ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kashe sannan duk wanda ke bibiyar sa abun bakin ciki zaka ga ayoyin Qur'ani in yazo jayin yake sai hada da kunkune kawai ya wuce in ya ga ayoyi guda goma ga ya rubuta ayoyin fa da littafin a gaban shi da komai amma wallahi haka zai hada da kunkune da komai kawai ja ayi ya wuce to sai kai mamaki mutumin da bai iya jan qur'ani ba daidai kowa yana iya jan qur'ani ya kuskure saboda sa amma kada yawa mana to mutumin da bai iya jan ayin qur'ani ba daidai sai ka rasa sanin to wai wani irin karatu ake ne kuma tare da haka kullun yana barazanan a zo a zauna da shi a zo a zauna da shi tunda ya zauna da malam alƙasim bai taɓa yadda ya zauna da kuwa, ba dama kafin mala alƙasin bai taba zaman ba ya yi ƙarya ka fi so shurin masaƙi a gidan iri ya ce akwai ya ba da reference da littafi da shafi da komai kuma ya san ƙarya yake babu sannan kuma an ce masa matsala kaza babu in ya isa ya kawo kuma ya kasa kawowa kuma ya ce a kawo masa an kawo masa kuma ya kasa turewa kuma dama mun faɗa mai mun ce kwangilar da igi karɓo in dai muna da rai ba za ta ciwo wallahi in dai muna da rai ba za ta wa. kuma ni ma zan samu lokaci zan sake shiga birnin ai ni ma dan birnin ne ai saboda haka wannan shine da haka zamu ga anan Allah ya sake cewa fillahi bighairi ilmin za su yi jayayya akan hanya babu ilimi ko da kaga mutum yana da awar ilimin <coughs> idan ilimi ne mara amfani sai Allah ya kore ce ba ilimi za mu ga Allah yana ta faɗa a cikin ƙur'ani akan wannan ya ce wa ja'alu lillahi shuraka aljanna wa khalaqahu wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmi shi yasa yake subhanahu wa ta'ala amma yushriku sanyawar Allah da saka abokan tarayya aljanu suka ɗauko aljanu suka sa sannan suka ƙirƙirar wa Allah ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata wa'yannan suka ce wato kaza kaza wa'yannan suka ce kaza kaza kowa ya zaɓa yahudu suka ce uzairu ɗan Allah ne da kiristoci suka ce annabi isa ɗan Allah ne wa kara lahu banina wa'yannan suka zo suka ce mala'iku kuma ‘ya'yan Allah ne mata Allah ya ce duka sun yi ne birai ilmi ba wani dalili don ba Allah ba ne ya faɗa haka Ke yasa yake subhanahu wa ta'ala amma yushriku sannan Allah ya ƙara cewa la tasubbu ya da'una min Kar kakku zagi da wasu suke bautawa wanda ba Allah ba wannan zagin naku sai idan yo ku yusubbu Allah adawan bighair sai su zagi Allah wanda ka zagi abin bautan shi ya zagi Allah menene dalilin da zai sa ya zagi Allah saboda rashin sanin girman wane ne Allah shi ne sa iya zagin Allah din Ke yasa Allah ya ce kazalika zayyana da kulle ummatin Amalahu, thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna sannan Allah ya ƙara faɗa musu ya ce musu wa malakum Allah ta'akulu mimma zukira smullahi alayhi me yasa ba za ku ci abin da aka ambata muku sunan Allah akan sa ba wa qad fassala lakum ma harrama rabbukum ma harrama alaykum bayan Allah ya riga ya tafsilin abin da ya haramta muku illa ma tsurutum ilayhi sai ya ce wa inna kafiran minan nas wa inna kafiran la yudilluna bi afwahihim bi ghairi ilmi da yawa daga cikin mutane wallahi suna bacewa saboda son zuciyar da suke bi kuma babu ilimi suke yin haka inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadina sannan Allah ya ƙara faɗa yace qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bi ghairi ilmi tabbas waɗanda suka dinga kashe ‘ya'yansu saboda wauta sun tafe kuma babu ilimi yasa suke haka sannan wa harramu ma razaqahumullahu tira'an ala Allah qad dallu wa ma mu muhtadina sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa min al-iblis nayni wa min al-baqar nayni sai ce kul azzakara azzakarayn harrama am al-unsayn amma ishtamalat alayhi alhamul unsayn am kuntum shuhada'a idh wasaqakum Allah bihadha Baman agulamu mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an-nas bighairi ilmi babu mafi zalunci a cikin mutane wanda zai kirkiri karya jingina ginawa Allah dan ya batar da mutane ba akan ilimi ba inna Allah la yahdi Allah bai shiryar da mutanen da suke ainihin wato azzalimai shi yasa wani gurin Allah sai ya ce wa idza qila lahum in aka ce musu ma za anzala rabbukum wai mai Allah ya saukar muku na alheri sai su ce ba mai kalu a satirin kawai kawai tatsuniyar mutanen farko ne me yasa Allah ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yau malkiyama saboda sai sun cikin nauyin su gobe alkiyama ce kakke wa min dillo na yudillunahum bighairi ilm da kuma nauyin waɗanda suka fatar babu ilimi su dama duk wanda ya san yanzu harkar wannan mulhidin wannan zinjikin ta san ba maganin ilimi ake yi ba ta yaya za ka zo kai maganan ilimi a addinin musulunci bayan asasin ilimin na farko shine ƙur'ani Allah ya haranta maka shi ta yaya shi ya sa a baya ya taɓa barazana wai saboda tsabar ƙwarewarsa a gidan larabci gidan lugan larabci shi ya sa sai ya ja ƙur'ani ba daidai ba saboda shi ya ƙware gidan ya ja aya kawai sai ya haɗa da ƙunƙunai sai ya wuce to kaga liyahmilu awzarahum kamilatan al qiyamah ko muna kira zuwa ga gwamnati yadda ta amfani da karfin ta tace ta rufe abin da yake kuma wallahi ta tilasta shi sai ya zauna da malamai yawa kuma dazu na ba da shawara nace akwai malamai guda uku yanzu yana kinkimo wasu yana cewa su zasu zauna da shi saboda wai ai su yaran shi saboda ba su da kunya sai sai ai aya ko wanda ya min wannan magana wani ban kai in zauna da shi ba na ce mai hujja wai saboda ya girme na ce amma kana ina ne da ne karatu ya san na ya girme ni amma ku kuka kasa raddin karatun sai shi tunda ya girme ni na yi karatun ba sai ba karatun ba don me zai mun raddi ko kuwa amma waɗanda ba su yi sawa ai da suka yi karatun ai bai musu raddi ba to in magana ce ta girma ai na faɗi malamai guda uku na ce a ɗauko ɗaya daga ƙadiliya ɗaya daga tijjaniya ɗaya daga izala su zauna da shi daga ɓangaren izala akwai ko dai malam kabiru bashir ko da rabi daga ɓangaren ɗariƙar ƙadili tijjaniya akwai malam abakar matakai daga ɓangaren ƙadiriya kuma akwai malam mas'ud malam masaudi ya faɗa yace shi ba ɗalibin shi bane dan ɗalibi shine wanda ya karantar da sai wani abu yace shi bai koyar kawai a rayuwa kuma ya faɗi dalilin da ya sama asali aka ɗauko shi aka kawo shi a sabon kai yace karatun da nayi ne a wancan shekaru wajen bakwai da suka wuce takwas aka rasa wa zai raddi na ilimi shi aka ɗauko shi kuma ya faɗa yace ba alfahari yake ba babu wani fanni na ilimi da shi wannan zindigin ya karanta wanda shi bai karanta ba yace kuma shi ya karanta wani abu wanda shi bai karanta ba yace dan ni haddacin qur'ani da tafsirin sa da qira'arsa shi kuma bai haddace qur'ani ba haka ya faɗa haka ya faɗa to a ɗauko malam Mas'ud yanzu daga bangaren Qadiriyya wallahi muna roƙon gwamnati inda a ce ana irin wannan na alatsi wani mai ƙaryan nan duk shegen da ya ɗauko wata tarka-tarka yanzu a zo a zauna awa goma da shi a sa online tun daga gidan rediyo da ko'ina da wa'annan malaman za a gani matsoracin banza ka je ka shige koganka kana ta ihu ko da muka yadda da karatun da muke ba fituwa muka yi ba ai ba koyawa muka yi ba fituwa muka yi ka gani to liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzar ladina yudillunahum bi ghairi dan dama wa'annan mabiyan wanda suke mai sai ba maganan karatu suke ba magana ce kawai ta wani yana burge shi kenan a shiga a yi ta tada kura don maganin ilimi ake yi da karatu bayan da za a yi a ce wai wannan yana da wa'anda za su bi shi eh duk wanda suka bi shi dan Allah tsammanin suke da gaske annaba za a kare annaba za a tallata ba wanda ba a waye gari ba ya ajiye shi a kura da shi ka gani Allah madaukakin sarki yake wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yadirun walatar da irin wannan kayan da za ka ɗauka a tafi alkiyama ka ɗauki kayan ka ka ɗauki kayan wani abin ya yi muni sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa huwa ya yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shi ya fara halitta kuma shi zai mayar da halitta sai ya ce wa huwa ahwanu alayhi wannan shi yafi komai sauki a wajen Allah sai ya ce wa lahul masalul a'ala وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم sannan Allah sai ya ce daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali akan kinkanku hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum dan Allah zai yi yanzu bayan ku da kuka mallaka ku dawo ku zama da su su zama abokan tarayya ku fi ma razaqnakum cikin abin da muka baku na arziki takhafuna hum kasifatukum anfusakum kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoro suke jin tsoron ku lokacin da ku kuke ya'ya so suna bayi zai Allah madaukakin sarki yake cewa كذلك نفصل الآيات لقوم يأكلون سيتي بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم آه wayannan نن sun سن son zuciya ne kawai ba tare da ilimi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa yace faman agulam mimman adall wa faman agulam faman yahdi man adalla wa ma min nasiri sannan zamu ga cikin suratul luqman Allah ya sake faɗa ya ce wa minan nasi man yashtari la'awar hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha uswa ulaika lahum bai. cikin abin da wannan mutumin ya kasa yi ka je ka duba ka gani a tarihinsa don Allah wani littafi ya karantar da mutane mai amfani na addini wanda abin za su gyara alaƙarsu da Allah ko alaula in ka ga wannan karatun tuda ne kafin ya shiga wannan musifa amma tun da ya shiga wannan musifar da wannan bala'in ƙoƙarinsa kawai mutane masu mutunci wanda suka ba addinin musulunci gudunmawa wanda hatta babansa a littattafansa ya yadda cewa mutanen kirki ne shi kuma ije karɓo kwangila yana ganin yana karatu da bincike sai ya gamsar da mutane cewa mutanen banza ne wannan ta sa abu ma mai amfani bai da lokacin da zai karantar da mutane kuma su faɗi wani abu a ƙwaya ɗaya mai amfani da ya karantar da mutane su faɗe shi babu wannan abu mai ƙwaya ɗaya mai amfani da ya karantar da mutane babu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu babban malami muhammadu amin bin muhammad al muktar bin abdulkadir al-jakari al-shankidi ya ce wa hadhihi ayatul karima wannan ayar mai karamci da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace yadkhulu fiha ma tadammanatu min al-wa'id waz-zab yana ainihin wato shiga cikinta abinda ta kunsa na kacewa da zargi waye yake shiga cikinta ta yace ahlul bid'i was-dalal yan bid'a da wanda suke kawo bata cikin mutane al-muqridina anil haqqi wanda za su kauce wa gaskiya al-muttabi'ina da batil wa suke bin banna yatrukuna ma anzalallahu ala rasulihi min al-haqqi al-mubin ga abinda Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaskiyar da take mabayyani wa yattabi'una sannan sai su bi aqwala ru'asa'id dalalati ad-du'ati wato shugaban sai su bi maganganun shugabannin bata waɗanda suke ainihin wato masu batar da mutane ilal bid'i wal ahwa'i wal ara zuwa ga bid'a da san zuciya da ra'ayoyi bi kadri ma fa'alu min zalika gurgudan abin da suka aikata na wannan sai ce li'anna al-ibrata bi umum al-alfaz la bi khusus sabab domin ana lura ne hukuncin nan ya game eh ya game ba wai dalilin da ya faru Allah ya sai waccan magana a farko ba to shine Allah sai ya ce wa minan nas akwai daga cikin mutane man yujadilu fillahi bighairi ilmi wanda zai zo yana jayayya akan hanyar Allah babu ilimi babu wata shirya ba wani littafi da zai haskaka masa a cikin kuma batan sai ka samu wanda yake shugaba ne da wanda ake shugabanta shi sa duk wanda yake janka ko kana in kaga an cika turka-turka a je a dawo to ka dawo ka roƙi Allah wannan abin da ake in ba shirya ba ne to Allah ka nuna min daidai in bi amma ka zo ka yi hukunci ka ce kai wallahi inda wani zai tafi ko wuta ne ka yadda a lahira ku tafi ƙarya kake baka san wutan ba ne اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تنانا لو كتن لك بلائي وجيء يومئذ بجهنم kaga an zo da ita kaga duk abin da ya faru tun daga farkon rayuwarka har ƙarshen ka sai da ka tuna da lokacin za ka yarda cewa lalle fa ya kamata alaƙa fa kanta yanke ni da malam wani wa qala allazina ittaba'u law anna lana qarratan wayanda suka bi za su ce ina ma a ce akwai dawowa duniya fa na tabarra aminkum kama tabarra minni yadda yau aka zo gaban Allah kuka ce ba ruwan ku mu ma mu ce ba ruwan mu Allah ya ce ina kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhi da wanda ya bin da wanda aka bi haka Allah zai ce duk an tabi zai ce ayi wuta kuma an an tabi wa ma hum bi kharijin minan nar ba wanda zai fita daga wutar idan an shiga to kafin a kai wannan matakin kai taka tsantsan babu wani mufsidi mabannaci da zai zo da banna ya yadda cewa banna dama zo da ita ko munafikai da Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimuna cewa suka gyara suke haka suka faɗa shedan bai samu yayi nasara ya cire annabi adamu daga aljanna ba sai da yazo masa da rigan nasiha a wajen nasihar ba har rantsuwa da Allah sai da wa qasama kuma inni lakuma laminan nasihin ya rantsi da Allah ya buga rawani yace na rantsi da Allah nasiha nake muku na rantsi da Allah wa'azi nake muku da wannan fa nasiha ne ya samu ku yi sakko da su daga aljanna to in shedan ya buga rawanin nasiha ya sakko da annabi Adama daga aljanna yaushe zaka amince ma wani mutum kawai a nan duniya zo da sunan nasiha ba sai ka bude idan ka ba kana bin shi ala basiratin akan san cewa a ina abin nan sannan Allah ya ce wala hudan ba wata shiriya wala kitabin munir babu wani littafi wanda zai haskakawa wanda nan wajen za mu ga wala'udan wato atsafi ne da rairi ilmi ba wata shirya sannan babu littafi littafin kuma sai aka yi masa sifa munir wanda mai haskakawa Wanda shi kuma fi'ilin munir a nan wajen ismul fa'il ne na anara yuniru munir mazdarinsa shine inarata shi shine haskakawa malamai sun faɗi cewa a nan wajen kamar al'imamu siddi yace abinda Allah subhanahu wata'ala yake magana a nan wajen shine wato akan faɗi shiriya da ma'anar littafi amma tunda an faɗi littafi aka faɗi kitab dole ya zama to guda ɗin wani abu ne sannan kitab din ma wani abu ne sannan wasu suka ce a'a ita shiriyar a nan wajen ana ba ta ma'anar manzo to galibi za mu ga cewa idan suka zo su biyu to ɗaya yana iya zama ɗaya amma in suka zo ɗayan ɗayan yana iya zama duka biyu Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu labari ya saukar da annabi Adamu daga aljanna ya ce qala habita minha jami'an sai ce ba'dukum li ba'din qadir ku sauka daga aljanna ta za ku zo wannan duniya sashi yana kin sashi sai ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan kun ga idan shari'a ta zo da gurina faman fa man a hudaya duk mutumin da ibi shiriya fala ya dillu wala ya shiga. da ya tafi a gaba sai ya ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan Wani wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira to akwai talazu tsakanin alhuda da alkitab domin duk annabin da zai zo da shiriya daga wajen Allah bai zuwa tsurarsa dole sai ya zo da littafi bisa ga ƙa'ida na laƙad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba kana an-nas ummatan wahida fa ba'atha na bina mu mubashshirina wa anzala Allah maɗaukakin sarki ya danga saukar da littafi tare da su da haka fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shirya ta zo daga gurina Allah zai turo annabi sannan ya aiko annabin da littafi shi yasa idan mutum ya bi alƙur'ani zai ga cewa kalman shari'a tana zuwa da ma'anoni da dama a cikin alƙur'ani kalman alhuda na farko akan ce alhuda da ma'anarsa da kuma fi'ilinsa da yake zagayawa da ma'anan albayanu tana zuwa haka Allah ya ce wa amma samudu ba haɗina kaga mun shiryar da su shine an musu bayanin ga hanya yadda take wanda shine abin da Allah ya ce wa ɗan adam inna hadainahu sabila in ma shakira mun maka bayanin ga hanya nan shine wa na najidain an riga an nuna maka an maka bayani an ce ga hanyar shirya ga tabata wanda ga dama ka kama ka bi sannan ƙur'ani yakan faɗi kalman shari'a alhuda da ma'anan al'imani Allah maɗaukakin sarki da ya zo maganan ainihin wato maganan ashabul kafi ya faɗi cewa hum huda muka ƙara musu ainihin wato shiriya wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu har zuwa ƙarshe sannan Allah yana cewa yazidullahu alladhina hatadau huda Allah yana ƙara mu inda suke kan shiriya imani wanda wannan ayar tana cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da ita cewa lallai imani yana ƙaruwa sannan alƙur'ani yakan ambaci shiriya da ma'anan kira zuwa gare ta Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina shine inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima ne yadayhi yahdi ila alhaqqi alqur'ani yana kira zuwa ga ainihin wato gaskiya sannan akan faɗi shirya a ƙur'ani da ma'ana ta biyar shine al'irfan sanin abu shi yasa Allah ya ce wa alamatin sai ya ce wa bin najmi hum ya da alamomi ne da taurari ne mutane suke sanin ina suka fito daga nan zuwa ainihin wato nan sannan alƙur'ani yakan ambaci kalman shiriya da ma'anan al'irshadu shirarwa shi yasa annabi musa ya ce a rabbi an yi hadiya ne sawa asabi mutanen da suka ɗibo rikici suka zo wajen annabi dawuda shi yasa suka ce masa wahadina ila sawa istirar sannan alƙur'ani yakan ambaci shiriya da ma'anan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna yace min albayyinati wal huda min albayyinati shine abin da yake da alaka da littafin shiriya kuma sun san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su boye ta su sannan alƙur'ani yakan ambaci shiriya yana nufin shi kan shi ƙur'ani din Allah ya ce wa ma mana annasu an yu'minu a ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasula da kuma wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum azabu qubla wanda anan wajen yana nufin shiriyar da wato alqur'anin katokal Allah ya kira ce ainihin wato shiriya shi yasa Allah zamu ga yana ta wala qad ja'ahum min rabbihimul huda Allah yace shiriya ta zo daga gurin su sannan littattafan da suka gabata kafin Allah ya aiko annabi kaman at-taura Allah ya dinga cewa wala qad atina Musa al-huda mun ba annabi Musa shiriya wanda attauran ita ake magana sannan al yakan ambaci shiriya wato da ma'anan at-tauhid wal islam shi yasa suka cewa annabi wa qalu inna tabi'ul huda ma'aka nutafattab min ardina shine idan muka ce zamu bi musuluncin da kake kai wajen kadaita Allah da tauhidi to za a zo a kawo mana hari cikin ƙasashenmu sannan abin da ya gabata na karantawar annabawa Allah ya kira shi shi yasa ya ce wa annabi fabi huda kutadi da ka da sunnar annabawan da suka gabace ka inji Allah Allah ya ce kai koyi da ita sannan ilhama a ƙur'ani ma ana ce masa shiriya shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa yace allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma wanda Allah madaukakin sarki ya ba kowane irin abu wato halittarsa yadda ya kamata sannan Allah ya kimsa masa ilhama ga yadda ya kamata ya rayu sanda haka zo ana maganin ya za a koyar da ilimin jima'i ka je ka duba ba ga dabbobi nan a daji suna rayuwa ba ba wanda ke kula da su amma Allah ya kimsa ma dabbar sanin yaushe ya kamata ta yi jima'i ya za ta yi ai ba ka je ka koya mata ba Allah ne ya kimsa mata ilhamin ga yadda za ta yi da haka kowace irin dabba da tsarin yadda za ta rayu Allah ne ke kimsa mata ilhamin yadda za ta yi shi yasa ya ce wallazi kaddara fahada wanda ya kaddara halitta sannan yama kowace dabba ilhamin ga yadda ya kamata a ce tana rayuwa a doron ƙasa wanda ba kai kake koya mata ba wata dabba ma an ka ga yadda take gudanar da abubuwanta ka san cewa akwai ababen mamaki wajen gudanar da rayuwarta sannan akwai al-islah gyara abu kamar yadda Allah yake cewa mutane sun faɗa a ƙisar annabi suka cewa wa annan Allah hadi kai kaidal sannan akwai ainihin wato al shi ne neman ganin abu ko ganin abu yadda ya kamata shi yasa Allah da ya faɗa wa incan mutanen sai ce famara bi hatti tsohon? wa ma kanu mutadina ta yadda ba su ga abu yadda ya kamata a ce sun gan shi ba sannan akwai addalilu Allah madaukakin sarki yace wa annabi Musa au ajidu alan nari huda da haka malamai suka ce ma'anarsa shine in ban samu a wannan wajen wuta ba to ba mamaki in samu wanda zai nuna min hanyar da zan ga samu mai ainihin wato wuta a wajen menene dalilin da yasa shi kanshi alqur'anin nan Allah ya kira shi ya ce masa hudan Shirya. me yasa ake ce musamman in ka shigo gari hudan Shirya. saboda in ka shigo gari ko baka san ko ina ba idan aka fara sa san mutum daga wajen gari duk jashan din da ka zo ga aro wannan zai nuna maka ga inda zaka wannan zai nuna maka ga inda zaka wannan ma zai nuna maka ga inda zaka yi to zaka ga in dai gari yana da wannan tsarin ka shigo to zaka ga ko baka tambayi kowa ba zai nuna maka cewa daga inda ka shigo gari ga inda ya kamata kai ko ba haka bane to Allah ya kira Kur'ani da shiriya ne saboda kowace aya da kake gani a ƙur'ani tana faɗa maka ga yadda za ku zauna da Allah lafiya kan ku saba da shi shi yasa Allah ya kira Kur'ani ya ce masa ainihin wato shiriya. sannan akwai at-ta'lim karantarwa Allah ya ce wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum sannan akwai al-fadlu falala ana ce mata shiriya kamar yadda Allah ya ce a ha'ula'i ahada min alladhina amanu sabila sannan at-taqdimu gabatar da abu na za mu karanta ciki Allah yana cewa fahaduhum ila siratul jahim ba nan ba ku shiryar da su ba ku gabatar da su ne ku yi gaba da su ne sannan akwai al-mautu alal islam ka mutu akan musulunci ana ce masa shirya shi yasa Allah ya ce wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada sannan ka samu lada idan kai aiki Allah ya ce inna alaina lalhuda shi yasa a gaba me yace wa inna saboda maganan sakamako zai biyo baya sannan akwai abin da ya shafi tsananin san abu ko ka abu ana ce masa alhuda shi yasa da yawa daga cikin mutanenmu da suke yin fassara su kiyaye a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda wani zai zo kai tsaye ya kalli doron ƙur'ani bai yi la'akari da waɗannan kalmomin da muka kawo ba yanzu muka ce huda tana ɗaukan kaza huda tana ɗaukan kaza huda tana ɗaukan kaza sai kawai ya taƙaitu ga ma'ana ɗaya sai ya zo ya kalli annabi sai ce ai Allah ne ya ce waje da ka mun same ka batacci sai muka shiryar da kai ba haka wasu ke yi ba to tun da Allah ya faɗa maka a najimi ya ce ma dalla abokin ku bai ɓace ba kuma shi ba halakacce ba ne to sai ka koma ka jira ya ka gani ita kalmar dalal ɗin nan shin wace ma'ana ya kamata ta ɗauka wace ma'ana ce ta dace da matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kalmar dalal ita ma kalma ce da take ɗaukan ma'ana ya fi guda goma a ƙur'ani yana daga cikin ma'anar dalal shine mutumin da yake tsananin san abu ba ga shi nan muna karanta a cikin suratu yusuf ba qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim annabi yaquba yana kan bata ne ko tsananin san da yake wa annabi yusufa ne da haka wa wajadaka dallan mun same ka kana tsananin neman shirya kana santa fahada sai Allah ya shiryar da kai zuwa shirya wannan shine abin da ya dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani kawai sai ya zo sai ya hau kan annabi ce gashi nan ko da kaga wani malami ya faɗa a tafsiri wataƙila wani zai kawo maganganun da malamai suka faɗa wataƙila istihadinsa ne amma ka duba ka gani mai idaci da matsayi da girma na manzan Allah alal aqal abinda al-imamu wani kasir ya ka faɗa abinda Allah ya faɗa ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka yi maka wahayi ma kunta tadri mal wal iman mun same ka baka san me ake ce ma littafi ba ballantana imani walakin da Allah mu to sai ka ɗauko wancan kalma jaraka dalla mun same ka babu littafi a lokacin da kake buƙatar ka san menene imani sai maka shiryar da kai aka baka littafi ka san me ake ce masa imani shine abin da yafi dacewa don tafsirin Qur'ani da Qur'ani da haka yana da kyau mutane su yi taka tsantsan su ba a hankali matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce diyar da mutane suke tunani a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa da ya zo cikin wadduha wal layl idza sajadin ma wadda aka rabbuka walal akhiratu khairul laka kafin ya ce masa wa ka dalan fahada ba sai da ya ce wala saufa yi utika rabbuka ba ubangiji zai ta ka haske ka yadda ka je ka duba ka gani fi'ilin a yi utsi yana da ta'addanci zuwa ga maf'ulin bihi guda biyu Wale saufa da sannu aka kawo harfus ibalin ne يؤتي فعل shi ne fi mahalli محل نصب مفعول به اول المقدم Rabbuka ubangijinka aka kawo rabbu shine fa'ilin mu'akkar sana aka kawo damirar tsatsin ya zama mudafin shi shine annabi Muhammad yi sawfa ka rabbuka ubangijinka zai ta baka aka kawo fi'ilin mudari ya dillu ala listimrari wa fatar da hasi Allah zai ta baka hasi ka yadda ne ifa fada ya ce alam ya ji duka ce man ba mu same ka kana maraya maka tattaro ka muka yi maka makoma ba muka same ka kana tsananin son shirya Tanda da zuwan da yake je zauna a kogon yara, yana tunanin yadda makoman al'umma take bai dace ba cewa lokacin annabi yana tsananin neman shirya ne yana santa sannan sai Allah ya ce masa to ga shirya shi yasa alfarari yake cewa alamtar tara awahu iz awa bigari hira'in lil ma'alil ladina wa falamma udila al min wahashatin nawa afaqna bihi min gamaratil gayyi wal hawa yace alam tara baka gani ba annallaha awahu Allah ya tattaro annabi zuwa ga annabta iz awa lokacin da annabi ya tattara zuwa ga kogon hira yana neman shirya bigarin hira'in lil ma'alin nazinawa ga kogon hira wanda annabi idin fara a lokacin da yake zuwa ya je ya zauna a wannan gurin to shi yasa sai ya kawo maqulun bihi guda daya fi'ilin a atayu uti amma ka tafi can za ka ga can da ya tashi sai cewa annabi inna a atsayina naka, alkausar a atsayina ka kaga mun baka kafin din shine fi mahallin nasin maf'ulin bihi awwal alkausar shine maf'ulin bihi me a can da Allah yana so ya takaita ya faɗa maka abin da ya ba annabi sai kawo alkausar ala wajen alfawal duk da can yana nufin cewa tarin alheri mai yawa amma nan sai ya ce kawai zai ba annabi sai annabi ya yadda sai ya ƙi faɗa maka me zai ba annabi don ka gane cewa abinda Allah zai ma annabi a wajen shi Allah ɗin shi kaɗai ya sani duk abin da kake gani ya ɗauki ƙur'ani ya ba shi walƙada ataina ka saba an minal masani wal ƙur'an al'azim ya ɗauki alkausar ya ba shi alheri mai tarin yawa ya ɗauki kaza ya ba shi ya ɗauki kaza ya ba shi ya ba shi kaza ya ba shi mata mutanen kirki ya ba shi sahabbai mutanen kirki ya masa kaza duk wannan yana daga cikin wala saufa yi ka rabbuka ubangijinka zai ta ka har sai ka ainihin wato yadda har sai ka aminta sallallahu alaihi wasallama to da haka wannan shine da haka mutane duk wanda ya zo duk abin da yake da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum kada idan ga sakin bakinsa i faɗa abin da ya gana kuma kakka ga cewa wai a'a ba izala muke ba kome muke da kai in ka hau kan annabi hawan ka zan yi wallahi ba abin da ya dame ni yawa saboda haka mutum ya kiyaye in izalar muke da kai annabi ne ya hada mu daga kan san da ka saki annabin ko izalar ake ba shikenan kai kayan nan ni na nan ba eh yawa ko me ake ba ko me ake duk wanda ya zo ya hau kan annabi ya yi maganar da babu ladabi wallahi ba izala ko me ake wallahi sai na gyara ma zama in mun maka nasiha ka ɗauka ba na yadda ran da kai wa annabi rashin ladabi da maganar da bata dace ba in hau kanka in taka ka daga ranar har mu bar duniya mu koma gaban Allah ba ma magana da kai ni ya fi mun sauƙi ya fi mun sauƙi to da haka muna ba da saƙo mutane su shiga taitayinsu su yi taka tsantsan su ba a hankali duk abin da ishafi matsayi ne da mansubi da daraja da girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in an zo a sanya za a yi akwai magana da ko Allah ya faɗawa annabi Allah matsayinsa ya kai ya faɗawa annabi duk abin da ya gada ma kai matsayinka ya kai in kana da mahaifi yana da rai mahaifin naka yana da mahaifi idan iyayen shi sun faɗa mai sun faɗa mai abin da suka gana ma kai ka isa ka kalli baban naka ka faɗa mai abin da ka gana ma kai ka isa ta yaya za a yi in Allah ya faɗa wa annabi magana ai isar Allah ce wajen tsakanin alaƙa da Allah da annabi alaƙa ce ta alkhaliku da kuma almakhluku bisa ga ƙa'ida na ƙulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar to kai tunda kai matsayinka da darajarka bai kai na annabin ba in ka zo magana duk da Allah ya faɗa wa annabi sai ka san kalmomin da za ka amfani da su na ladabi da tarbiyya da sanin ya kamata ka faɗe su akan annabi ka wuce haka ya kamata kai amma ba ka zo kawai kai saki magana ba daga ruwan sama kamar ruwan sama kaman in an yi magana sai ka ce a'a wai kai ma haka ka gani kai ma haka ka karanta saboda haka ina faɗan wannan maganar ne saboda ko wanda zaka ga suna fitar kafa suna sakin layi yawwa saboda haka a kiyaye a ba hankali wala kitabin munir babu wani littafi wanda zai haskaka Almunir munir shine al-mubayyin lil-haqqi bil musbah al-mudi wato an kamanta littafin da kuma fitila mai haskakawa fil layli yadda kaga fitila da daddare tana haskakawa to haka littafin da Allah ke aiko annabawa da shi yake haskakawa mutane shi yasa Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nuri to hasken da annabi zai ja zuwa gare shi ba haske bane kirsi haske ne na ma'ana shi yasa dan ka aje qur'ani a ɗakin ka da daddare ba fitila dole ka kunna fitila da haka zamu ga Allah yana faɗa mana ya ce alamtar anna Allah sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaykum ni'amahu bahiratan wa batina sai ya ce wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗar irin wannan yake cewa wa idan qila lahum ittabi'u ma anzalallahu in ka ce wa mutane ku zo abu abin da Allah ya saukar qalu sukan ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana sai ce a mu ba akan abin da iyayenmu suke kai muna kan shi Allah ya ce a walau kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir ko da shi ɗan yana kiransu zai kai su wutar sa'ira haka za ku ci gaba da bin su to kun ga guraren ya faɗa cewa kitabun munir kitabun munir to sai Allah yake cewa a suratul furqan kafin ya faɗi cewa ya sanya wata na da haske sai da ya magana da kafare ta wa idan qila lahum musjudu lirrahman qalu wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai yace tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan waje fiha sirajan wa qamaran ai yanzu mun san cewa wata idan ya fito ɗan daren goma sha biyar duk duniya in ya fito yana haskaka ta haskin da wanda zai kalli wani abu bai buƙatar ya ce na kauce ka tare min bana ganin wani abu bai da buƙata ko to haka za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka ya kai wannan annabin mu ne muka aiko ka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai Allah ya ce wada'iyan ila Allah bi iznihi wa siradan da fitila wacce take haskakawa to hasken fitilar annabi ta annabta ta fi hasken wata haske ne na ma'ana ta yadda wata yanzu kaga yau muna nau ga wata na musulunci kaga ashirin da ɗaya yanzu yayin da watan ya ja kaga hasken ya fara raguwa ko to hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah babu yadda za a ce wannan ainihin wato hasken ya ragu shi yasa Abu Abdullahi Muhammad bin Al-Hasan bin al At-Tamimi wanda aka fi sanansa da al-Imam Fakhruddin Razi a littafin sa Mafatihul Ghaib yace wa fa'idatu at-taqrar al-mubalaghatu fi az dalilin da yasa a can Allah ya faɗi ayar anan ya ƙara maimaitawa yace saboda zargi yace zakara fil ayati al-ula ittiba'uhu lish-shaytan taqlidan bighayri hujja Allah ya faɗa cewa akwai wanda yake bin shaiɗan, saboda taqalilanci ba tare da ilimi kuma mun ce shaytan din nan bi ne akwai shaytan na aljani akwai shaytan nawa na mutum ko kuwa akwai shaytan na aljani dan duk wanda gaskiya za ta bayyana ikan gare mata ikibi to ƙarya yake shaiɗan ne a sura ta mutane akwai ne na aljini sai yace matsala ta biyu al'ayatu dalatun ala jidala aya tana nuna cewa jidali ma ilmi wal huda wal kitabil munin haƙƙun hasanun cewa in zaka yi ta akan ilimi da shirya da littafin da zai haskaka maka to wannan gaskiya ne kuma abu ne mai kyau alama marra a akan abin da ya wuce Sannan ya ce matsala ta uku almuradu bil ilmi abinda Allah ke nufi anan wajen wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin yace al ilmu daruri ilmin da ya zama dole wa bil huda shine al istidlal wan nazar li annahu yahdi ila al ma'rifati wa bil kitab al munir wannan shine akwai ilimin da kai in an ja kowa yana iya ganewa akwai ilimin da yana buƙatun sai an kawo maka dalili tukunna kafin ka gamsu sannan shine huda din sai ce alkitabul munir kuma shine wahayi yace wal ma'ana annahu yajadilu min ghairi muqaddimatin daruriyatin wala nazariyatin wala sam'iyya dalilin da zai kafa maka hujja babu ko da ta hanyar tukunna sai yayi tunani ne sau a ƙarƙashin hujja kaza ta wahayi babu ballantana ma wahayi haka kawai zai zo da molanka yana maka magana me dalili babu to shi yasa zamu ga sai ya ce a ƙarƙashin wannan ne ayar da za mu tarar a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa irin wannan annabi Ibrahim dalilin da ya sai ya ce wa mutanensa kenan wa kaifa akhafu ma asharaktu ta yaya zan ji tsoron abin da kuke yin shirka da Allah da shi wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana haka Allah bai saukar dalili akan abin da su yi ba fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun kafirai yana cikin dalilin da yasa Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu dauki tsoro sai mun joba cikin zukatan kafirai sai yace bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi saboda abinda suke na shirka da Allah kuma Allah bai saukar da dalili ba na cewa ai shirka da shi a doran kasan nan to za mu ga cewa a can gaba a cikin wannan surar Allah sai ya ce wa ya abuduna min dunillahi sun bauta ba wani Allah ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilmun wanda ba Allah bai saukar da hujja ba kuma ba ilimi wa ma lizzalimina min nasir sai yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin wanda kuma yazo da hujja in yazo yana karanta musu sai Allah yake ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al munkar wala kana ganin da ka kalle shi zaka ga damuwa a fuskar sa yanzu ba yana cikin abin da wasu suka yi ta complain akai na ba kenan wai a shafin sarki zaki in an zo magana da ni wai yana janyo ayoyi da yawa to an zo maganan addini in ban ja aya ba zan kare amma dan Allah tatsuniya kake so zo in ka gani to wasu in janyo ayoyi da yawa dan kare abin da nake kai na aqida ya zama matsala a gurin su to shi yasa Allah ya ce ya kaduna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatina yanzu nan sai ga ana tunanin to ya kamata wani fa mu kai mai farmaki ba dan ya damu mutane to ana nuna cewa lokaci yayi za mu kokari mu takaita a nan wajen wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh